ga kashin nan marmara kudu ba. Uwar gida ba dole ki ganni ina ta murmushi ba. Yau na haɗu da shahararren ɗan bol ɗin nan na ƙasar Nijar wato Abubakar Tumbo. Tauraro fari mai fara aniya Abubakar Tumbo. Bawan Allah ba. Kin san shi uwar gida Abubakar Tumbo haɗuwa da shi alkhairi ne. Shi yasa a ƙasar Nijar ko ina idan kika je karkara da birane za ki ji ana ta labarin abubakar tumbo saboda shi ne yake taimakawa jama'a yake taimakawa matasa a harkokin wasanni don haka uwar gida in kina jin lailatul kadari lailatul kadari idan kika samu abubakar tumbo wannan an zo ƙarshe ne a abubakar tumbo ba ke ni fa saboda farin ciki idan na tuna abubakar tumbo kin san lokacin yakin basasa jirgin sama ne ya faɗo min a gadon bayana abubakar tumbo shi ya ɗauke ni ya kai ni ƙasar waje aka yi min magani abubakar tumbo ne da kika sani gaskiya ne yayi kokari a baki ji wata waƙarsa ba Gaihe ka je yi hiki abubakar tumbo dan kwalla jarumi taka a lafiya abubakar Tumbo, ikon allah